Rashin sanin kan digin na'urar da za a yi amfani da ita wajen tantance kudaden harajin TVA da yawa jaba kowane ɗan kasuwa ya biya daidai da bayanan da ke rubuce a takardar saye da sayarwa wato facture certificate ya sa ƙananan 'yan kasuwa kiran mahukunta su sake duba wannan tsari da suke yi wa kallon marasa dacewa da yanayin ƙasar ta Nijar a bisa la'akari da jahilcin jama'a kamar yadda suka bayyana a taron manema labaran da suka kira. Malam Adamu Sama'ila na mai magana da yawon ƙananan 'yan kasuwa. 'Yan kasuwa cikin kashi ɗari tamanin da goma sha biyar ba su lakwal ba. In an ce sai sun yi aiki da wannan na'ura to akwai kurakurai da yawa da za a tafkawa cikin waɗannan ayyuka. Sannan 'yan kasuwa ba su da kuɗin da za su iya ɗaukar wani ɗan takarda ya yi musu wannan jagorancin wannan takarda don a zo cikin daidai don su suke kira da gwamnati ta yi ƙoƙari ta jaye ma 'yan kasuwa wannan na'ura ba su iya aiki da ita. A cewar su biyan kuɗaɗen harajin na TVA ta hanyar ma'aikatar kwastam ita ce hanya mafi a'ala da za ta ba su damar sauke wannan nauyi. E, sunana Abdullahi Hassan wanda ake mai dudu. Ɗan kasuwa bai son tashi hankali. Kafin ita doka in gwamnati ta azata mutum bai zuwa ce bai yarda da ita ba yanzu fatanmu su yi mutane sauci su kyale mu wanga masina a ɗauka. mu muna so mu ci gaba da aikin mu duk abin da za su yadda su yadda su wajen duwan kai masu kin ma waɗanda su kai karatu ma akwai matsala gare su balle wanda bai karatu ba ni ina da kaɗan na. kafin ta so mazatar da wannan sabon tsari ma'aikatar haraji ta bayyana matakin a matsayin wata hanyar toshe kafar da wasu ke amfani da ita wajen kewayewa hanyoyin biyan haraji. To amma a cewar ƙananan 'yan kasuwa suna da fargaba akan abin da zai biyo bayan ɗorewar wannan tsari. Wannan doka da an ka hiddo wanga lokaci a tuna ƙasar da muke a yau ga babban matsala ga matsalar tsaro ga matsala ta talauci ga matsala ta abubuwa ga sunan ga da tattara na al'umma to ya kamata gwamnati da jituwa na abin da 'yan kasuwa kuma 'yan kasuwa suna shirye babu hayaniya ba tashin hankali za su yi kokowa don su nemo su a cikin doka da oda. A baya an sha kai ruwa rana a tsakanin kungiyoyin 'yan kasuwa da hukumomin kula da sha'anin haraji dangane da wannan mataki da ke hangen kawo ƙarshen satar haraji. Sai dai tuni wasu 'yan kasuwa suka fara fakewa da wannan sabon tsari wajen tsawala farashin kayayyaki musamman ababen masarufi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.